To a nan kuma kwamitin kwato kadarorin gwamnati da ake zargin an ce fanar ba bisa ka'ida ba karkashin Dr. Abdullahi Baffa Bici ya zargi gwamnati mai barin gado da ce fanar da wani katafaren ofishin gwamnati da ke unguwar 'yan gayu a kan titin zuwa gidan gwamnati wanda ake zargin an ce fanar da wannan ofishi ne ga dan mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Dr. Abdullahi Baffa Bici ya bayyana matukar takaici bisa yadda ya ce da gangan aka yi wannan cinikin gwari don azurta wannan ɗangata. wannan wuri abin takaici wurin nan an yi masa farashi ya kusa miliyan ɗari biyar amma an siyarwa da ɗan lele ƙasa da naira miliyan goma shi kuma har ya sayar ya karɓi awalaja a hannun wani wannan zalunci ne da rashin imani wannan daidai yake da yi wa al'ummar jihar kano da kadarar jihar kano ta'addanci gwamnati mai shigowa za mu ba ta shawara a matsayin kwamitin bankaɗo wannan ta'annaci duk wanda aka bawa an bashi iska To da yake magana ce ta ji daga kowane bangare na buga wa shi Abba Ganduje waya amma bai samu sukunin ɗauka ba na kuma aika masa da gajeren sako na SMS shi ma kuma har yanzu bai amsa ba. To amma a nasa bangaren mai magana da yawon gwamnan jihar Kano Malam Abba Anwar ya ce wannan zance ba shi da cikakken ne a kansa domin yanzu ma ya ji labarin. Don haka bai wuce na salon zaurancen nan da ake cewa wai tsakanin kwai da kaza wane ne ya riga wani zuwa duniya ba. Ni dai yanzu wannan zancen da kake kake faɗa sai yanzu ma na fara jinsa saboda haka bani da wannan labari ban san yadda aka yi ba amma da gaskiya zance shine wannan bani da wannan labarin kwata-kwata sa'an nan kuma ba maganar yaushe aka haihu a ragaya ko kuma irin abin da bahaushe da yake cewa wai tsakanin kwai da kaza ya riga wani zuwa duniya so wannan shine gaskiya abin da yake na to wannan kenan